ai makasudin haɗa wannan taro shine a sama sinaji a sama haɗin kai a tsakanin ministries da agency wanda muke aiki kusan ma'aikatu da sassa-sassa wanda kusan muke da aiki kusan ce iri-iri ɗaya to an daɗe ana so a yi wannan abu amma sai yanzu ne for the first time a wannan mulki na malam duka umar da sannan aka zo aka yi wannan haɗaka wanda idan ka duba za ka ga akwai agencies akwai donor agencies akwai ministries akwai ngos kusan eh, mutum eh, guda hamsin da muka haɗu wanda sai mace ta take jagoranta wanda idan aka haɗu gaba ɗaya aka yi wannan aiki zai jawo ma katsina ci gaba da al'ummar jihar katsina baki ɗaya insha Allah. kamar yanzu kaga ana magana akan taimakon abinci ana magana akan security tsaro ana magana a humanitarian assistance ana magana akan lafiya ana magana akan um, um, gender-based violence da child protection yadda za a kare yara kamar daga fadawa cikin wasu yanayi-yanayi wanda yanzu in ka duba haka za ka ga kamar aikin da ake kenan za a fito da menene tsarin da ya kamata a yi wanda zai taimaki al'ummar jihar katsina ta bangaren tsaro ta bangaren yara ta bangaren abinci da dai sauransu so zai taimaka ma jihar katsina kwarai da gaske saboda wasu state da yawa sun daɗe akan wannan wannan tsari kamar sokoto da zamfara kaduna sun daɗe suna wannan coordination meeting amma katsina wannan shine na farko da muka yi wanda tun da aka kafa sema yanzu ne aka yi wannan coordination meeting wanda muka haɗu da unicef

mu haɗa kai domin mu cimma burinmu kuma mu cimma nasara kuma sannan mu haɗu mu mara ma gwamnatin wannan jiha ta mu baya ta malam duka umar raɗa mu mara baya duk inda ya kamata mu shiga mu taimaka a samu ci gaba baki ɗaya